Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau talata 25 ga watan Agusta shekara ta 2020. Wadda ta yi daidai da shida ga watan Muharram shekara ta biyu, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Madina Ɗahiru mai shanu da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari fara da kanin labarai. Bayan shafi kwanaki uku ana tattaunawa tsakanin sojoji da jami'an ECOWAS a kasar Mali domin samar da maslaha bayan juyin mulkin kasar. har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu gwarzon guje-guje na duniya usain bolt ya kamu da cutar coronavirus ana zaman ɗarɗar a jihohin texas da louisiana na amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin laura wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau kanin labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana akan wasu makudan kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da a kashe su don ɗaukan 'yan sintiri na cikin al'umma. Hakan muna ɗauke da rahoto akan bunƙasa tattalin arziki. Kana idan muka leka jihar Filato kuwa tsohon shugaban babban bankin Najeriya na kai ruwa rana da hukumar 'yan sanda. Daga bisani sai mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muna. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. A cikin shekaru kudu da suka gabata tsarin da jam'iyyar Republican take bi wajen gudanar da harkokinta ya je daidai da yadda shugaba Donald Trump ke mu'amala da kasashen waje da aiwatar da yarjejeniyoyi da kuma kiran da yake yi na a rage kai dakarun amurka a kasashen waje saboda cutar coronavirus jam'iyyar bata fito da wasu sabbin manufofinta ba a wannan karan sai dai a cikin wata sanarwa wacce jam'iyyar ta fitar a birnin charlotte da ke north carolina republican ta ce idan ta samu damar rubuta sabbin manufofi tabbas za ta goyi bayan ayyukan trump dama dai jam'iyyar ta saba goyon bayan manufofin trump da suka shafi kasashen waje musamman wanda yake bayar da fifiko ga amurka wato america first wanda ya yi amfani da shi wajen yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma jiya litinin za a dinga yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat joe biden da mataimakiyarsa kamala harris gwajin cutar coronavirus akai-akai a cewar wani hadimin su. Hakan na zuwa ne yayin da ranar zaben shugaban kasar ke kara tunkaruwa kuma ake sa ran watakila kafin nan za su iya gudanar da yakin neman zaben su a bainar jama'a. Tun barkewar cutar Biden bai cika shirya tarurruka a bainar jama'a ba. Amma bayan da jam'iyyarsa ta zaɓe shi a matsayin ɗan takararta a hukumance. a wurin babban taronta na ƙasa da aka yi a makon da ya gabata yakin neman zaben na ƙoƙarin wato daɗa wanzuwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ziyarci sudan a yau talata yayin da gwamnatin trump ke ƙoƙarin wa ƙasashen larabawa hulɗa da isra'ila pompeo zai gana da firayim ministan sudan abdallah hamdok da kuma wato da kuma babban shugaban majalisar koli ta kasar abdallah fatih al-burhan pompeo zai kuma tattauna da su kan goyon bayan da amurka za ta ci gaba da bayarwa a kokarin kafa gwamnatin farar hula a sudan to hamduk ya zama firayim minista ne a ƙarƙashin wato a ƙarshen watan agusta bayan da sojoji suka hambarar da shugaba umar al-bashir bayan watanni na zanga-zangar adawa da mulkinsa na tsawon shekaru talatin. yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan amincewa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na ware zunzurutun kuɗaɗe da suka kai naira biliyan goma sha uku don inganta tsaro a wani shiri da take yi na ɗaukar 'yan sintiri da ake kira community policing a turance don taimakawa jami'an tsaro wajen murkushe miyagu a cikin al'umma. Na tambayi gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule ko wannan shirin na da bambanci da shirin samar da 'yan sanda mallakar jihohi? 'yan sanda mallakan jiha daban ne da shi wannan community policing da ake nufi su 'yan sanda na jiha-jiha suna zaman kansu ne wayannan masu magana akan wannan da suke nema suna neman 'yan sanda ne masu zaman kansu inda muka sani a wayansu kasashe kamar america zaka ga akwai 'yan sanda na gari 'yan sanda na jiha da 'yan sanda na tarayya to su community policing ba haka yake ba community policing wato mutane ne masu kula da tsaron kansu za a samu jama'a ne waɗanda su suka fi sanin wayannan gari su suka san wane ne bako su suka san waye shigo su suka san lungu-lungun gari su suka san inda za a iya tafiya a yi mugayen ayyuka to su suka san inda za su je su kama irin wayannan mutane to su idan sun kama wayannan mutane suna daukan su ne su danka wa hukuma don hukuma ce za ta yi duk wani abin da ya kamata a yi musu amma ba su ne za su yi ba to kaga bambancin su kenan da wannan yan sanda da kake faɗi so mu abin da muka duba kenan muka ga ya dace misali idan aka kama A mutane aka shiga da su cikin daji to irin waɗannan vigilante da suke cikin community policing ɗinmu su ne za ka ga sun ma ci gaba suna nuna ma hukuma na 'yan sanda da dss da abin nan ga inda ya kamata abin nan ga ƙauyen da ya kamata abin nan ga lungun da ya kamata ga wurin da za a iya ɓoyewa da sauransu to kaga wannan ya bambanta da wannan da kake nufi. Idan ana wannan magana da su waɗanda za su yi wani aikace-aikace ta ya za a tantance su a tabbatar da cewa waɗannan su ne na gari wanda za su yi aikin da ya dace a cikin wannan al'umma. a eh, su ba ba a kwashe su kawai haka ba tare da tsari ba ai akwai tsarin da aka bi akwai kowanne an ɗauke shi akwai kuma uniform lokacin da aka gama musu akwai yunifan da za a zo a basu misali wanda yake da yunifan na vigilante zai cire ya sa wancan na community policing saboda haka yanzu wannan kuɗi da kake magana an ce an bayar yanzu ba jihar da ta samu ko kwabo daga cikin wannan kuɗin saboda haka mitin da muka yi shekaran jiya nan ne aka kafa wani sabon kwamiti wanda za ta zauna da ministan kuɗi da shi babban shugaban 'yan sanda na najeriya baki ɗaya hassan adamu da duka dai sauran wayanda suka dace a zauna tare da su saboda a tsara yaya za a yi wurin siya wa wa'annan mutanen yunifon da za a ba su in akwai wani dan makamai ne ma da za a ba su ya za a ba su irin wa'annan makaman in akwai taimako ne da za a ba su yaya za a yi wannan so yanzu ne kuɗin da an ce an bayar amma ko kawo bai fito ya je wani jiha ba tukuna to ana iya cewa kenan su waɗannan da za a ɗauka za a ba su albashi mazaunin ma'aikatan gwamnati kenan eh kwarai da gaske ba za a ce albashi ba amma dai za a ba su alawar-alawar na kowane lokaci saboda mutum za a ba shi abin da zai danka kula da kanshi don mutum ba zai tashi a yana irin wannan aikin kuma shi ne aikin da zai ba tare da wani aiki ba sannan a ce kuma ba za a ba shi wani abu ba na kashewa saboda haka za a ba su wani abu hakkin su da za su rinka kula da kansu sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo facebook twitter da instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com yanzu kuma ga madina da labaran duniya kashi na biyu gwarzon guje-guje na duniya usain bolt ya fara killace kansa a gidansa da ke jamaika bayan da ya kamu da cutar coronavirus jim kaɗan bayan ya yi shagulgulin ranar tuna haihuwarsa wanda ya samu halartar gwaraza da dama Ministan lafiya na Jamaika ne ya bayyana lamarin bayan da Bolt ya wallafa wani bidiyo kan shafukan sada zumunta ranar jiya wato Litinin, inda yake bayyana cewa yana jiran sakamakon gwajin da aka yi masa. Bolt wanda aka yi wa gwajin ranar Asabar ya ce bai samu wasu alamomin cutar ba amma ya umarci duk waɗanda suka zo gidansa da su kansu a matsayin kandagarki. yayin da mutane da dama ke ta aika masa saƙonnin fatan alheri wasu kuwa zaginsa suke yi kan abin da suka kira ganganci yayin annoba a ƙasar mali bayan an shafe kwanaki uku ana tattaunawa domin samar da maslaha tsakanin sojojin da suka jagoranci juyin mulkin ƙasar da kuwa wato da kuma wakilan ecowas har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan wanda ya jagoranci tawagar ta ecowas ya bayyana a jiya litinin cewa an ba su damar ganin tsohon shugaba abubakar kaita wanda yake tsare tun bayan da ya aji mukaminsa a cikin makon da ya gabata jonathan ya bayyana cewa kaita ya shaida musu cewa ba a tilasta masa barin ofishinsa ba kuma baya son ya koma mukamin nasa abin da kawai yake so shine a samar da gwamnati wadda za ta zama kan turbar dimokuraɗiyya mai magana da yawan sojojin waɗanda suka jagoranci juyin mulkin manjo kanal ismail wagu ya ce shugabannin ecowas sun bayyana cewa suna son a samar da gwamnatin wucin gadi amma alhakin zaben yanayin gwamnatin na kan 'yan mali ne ana sa ido kan mazauna gabar teku a jihohin texas da louisiana na amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin laura wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau dinnan talata yayin da ta kada arewa ta wajejen wato ta wajajen mashigar tekun mexico masu hashashen yanayi a cibiyar nazarin manyan guguwa ta ƙasa sun yi imanin cewa guguwar ta laura za ta daɗa ƙarfi to amma ba a tabbatar da irin ƙarfin da za ta ƙara yi da kuma takamaimin inda za ta bi ba guguwar ta laura ta sa wato ta sa masu sa ido kan manyan guguwa a sassan tekun a mississippi texas da louisiana duk sun zabura an yada gargadi game da mahaukaciyar guguwar a yankunan da ke texas da louisiana inda ake ganin guguwar za ta dira gobe laraba da kuma jibi alhamis Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. Ita kuwa gwamnatin jihar Sokoto wani sabon garin bawul ta yi wa wasu ma'aikatanta da zumar fito da sabbin hanyoyi da za a inganta hanyoyin kudaden shiganta. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya yi mana da ƙarin bayani. Tun a shekarar 1979 ne aka kafa kamfanin bunƙasa harkar kasuwanci a jihar Sokoto wanda kuma ya shaidi sauye-sauye da dama a lokutan gwamnatoci daban-daban ganin cewa har yanzu jihar ba ta hau wani matsayi na bugun gaba a haujin kasuwanci ba gwamnatin da ke mulki a halin yanzu ta ga ya dace ta sake fasalin wannan kamfanin ko da za a samu jihar sokoto ta haɓaka a wannan haujin gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambal ya ce yanzu kamfanin an sake fasalinsa inda ya kunshi hukumar tara haraji hukumar samarwa da kuma kulawa da filaye da kuma banki wanda zai gudanar da aikin sa bisa ga tsarin musulunci matsayar sake fasali da farfadowa da wannan kamfani wanda ya tsaya cik shekaru da dama da suka gabata ta zo daidai da azamar da muke da ita ta bunƙasa tattalin arzikin jihar mu kamfanin an sake fasalinsa ta yadda zai goga da takwarorinsa da ke ko'ina a cikin faɗin najeriya kuma ina mai shaida muku cewa kamfanin yanzu haka yana aiki tare da kwararri domin ganin cewa an samu biyan bukatun da ake da ita wajen zakuluwa da kuma bunƙasa tattalin arzikin jihar mu ta kowane hauji to sai dai an daɗe ana fitowa da irin waɗannan shirarruwa da zumar haɓaka tattalin arzikin jihar sokoto to ko yaya 'yan kasuwa ke ganin wannan shirin da wannan gwamnati ta yanzu ta fito da shi. sunana ma'azu bello maurono kuma shugaba na cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar sokoto hukumomi ne wanda za su kara ma gwamnatin jihar sokoto ko kuma ke tara ma gwamnatin jihar sokoto kudaden shiga shi yasa haka hada su wuri ɗaya sannan shi investment company wa uba kamfani ne wanda yake gwamnati ta ba shi dama ko kuma hakkin shi ne ya ga cewa ya samu abubuwan ci gaba na kasuwanci a cikin jihar Sokoto ta hanyar gwamnati ta hanyar 'yan kasuwa su kansu. Sunana Alhaji Nasiru Tukurfa ɗan kasuwa ne babban birnin jihar Sokoto. Rashin gaskiya ci gaba ne wannan domin duk alamun da ke aka ce babu shi kuma yanzu aka dawo da shi kuma aka ce zai taimaka mu tattalin arzikin jiha to ina ganin wannan abin ci gaba ne abin da ya a fatan mu Allah ya sa abin hanyoyin da suka kamata a bi domin tabbatar da wanda aka yi abin don su sun samu biyan bukata akai kowane tasiri wannan kamfanin zai yi ga gurin da ake da shi na haɓaka tattalin arzikin jiha Sokoto da Rufa Ishehu malami ne a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto. A wannan hukuma ko hukumomi da gwamnati ta tattara wuri guda hukumomi ne waɗanda da harkokin bunƙasa tattalin arziki su suke gudanar da shi a hukumance so kuma duk wanda yake da dama ko yake da ra'ayi ya zo a cikin jiha ya bunkasa sana'a dole idan ya zo zai nemi waɗannan hukumomin ina suke abin da kawai ya kamata a ce gwamnati ta duba bayan waɗannan hukumomin a dubi yiwuwa hanyar da za a samar da ƙarfin wuta wanda zai iya ba wa masana'antu a wutar da suke bukata domin su yi ayyuka nan kuma samar da tsaro shi kai ne muhimmin abu ne ga duk wanda zai zo ko da Najeriya ne ya zo cikin wata jiha ya kafa masana'anta. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Daga Sokoto Barmuleka jihar Filato inda kungiyar lauyoyi masu kare tsohon shugaban babban bankin Najeriya suna ganin cewar ana neman tauye masa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani. Gamayyar lauyoyin da ke kare tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Obadiah mai lafiya ta shigar da kara kotu inda take kalubalantar gayyata da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi masa. A ranar 21 ga wannan wata na Agusta ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta aike da takarda wanda ta buƙaci Mr. Obadaya mai lafiya ya bayyana a shalkwatar ofishinta da ke Abuja don an su tambayoyi. Takardar da ke da sanya hannun mataimakin kwamishinan 'yan sanda Umar Mamman Sanda ya fara ne da taken binciken ayyuka. Takardar gayyatar ta ce ana sanar da kai cewa wannan ofishi na gudanar da bincike kan batun da sunanka ya bayyana karara. Kan haka ne ake gayyatar ka don ansa tambayoyi daga mataimakin speta janar na 'yan sanda sashen binciken laifuka a Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Agustan 2020. Tun farko hukumar tsaron farin kaya wato DSS ta gayyaci Mr. Obadaya sau biyu tana bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashe da ke aukuwa a Najeriya musamman a yankin kudancin Kaduna. A taron manema labarai da suka kira jagoran lauyoyin da ke kare Mr. Obadaya mai lafiya wanda ke shugabantar kungiyar lauyoyin jihar Plateau barista Yakubu Salebawa ya ce sun yi nazari kan takardar gayyata da rundunar 'yan sandan ta aike wa Mr. Obadaya mai lafiya sun kuma shigar da kara gaban babban kotun da ke jihar Plateau. A da farko da al'amarin nan ya taso abin da aka yi shine 'yan sanda na ciki wato DSS. sai suka kira shi suna neman su san me ya faru ko kuma dalilin da ya sa ya kalaman da ya a wannan interview da ya yi wanda ita ce ta zama sanadiyar wannan kai da kawa ko kuma sarƙaƙiya da ake ciki ya bayyana a gabansu kuma suka tambayi ya rubuta jawabinsa a ƙarshe aka ba da shi akan a tsaya masa beli cewa za su neme shi ya dawo to abin da ya bamu fargaba da kuma damuwa a cikin al'amarin shine a ranar juma'a sai ga wasiƙa daga hukumar 'yan sanda cewa suna so ya bayyana yau karfe goma sha daya a abuja to abin sai zama da damuwa domin mun tabbatar cewa a doka idan akwai hukuma da take bincike akan al'amari dole za a bari wannan hukumar ta gama bincikenta kuma akwai dokar da ta nuna cewa duk abin da ya shafi tsaro na cikin gida wato a turanci internal security ba wanda yake da hurumi ya bincike sai wannan hukumar dss kenan shi obadaya mai lafiya a yanzu haka bai tafi abuja uh, ofishin yan sanda ba a abije ba mun samu oda har mun kai takardun kotu domin mun nemi kotu ta bamu damar cewa ba ma mu sai mun je abuja ba a nan plateau za mu kai takardu a ofis din kwamishina na 'yan sanda idan har aka yi abin da yake gaban kotu kuma suka ce dole sai sun tirsasa masa ya je don an karya doka. Barista Yakubu Sale Bawa kenan jagoran lauyoyin da ke kare Mr. Obadaya mai lafiya. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan bata fitar da wani bayani kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Masu sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta yi nisa sosai, wasu manoma a jihar Sokoto sun ce bana an samu ruwan sama yadda ya kamata da yanayi mai kyau. Da dai farashin kayan abinci ya yi tashin goron zagi sakamakon annobar cutar coronavirus da rashin tsaro da ya hana wasu manoma zuwa gonakinsu saboda kada a sace su. A cikin shirin namu na wannan makon wakilin Muhammad Nasir ya tattauna mana da manoma da kuma masu sayan kayan abinci domin jin dalilan da ya sa farashin ya tashi. hali yanzu ina cikin yankin ɗunɗaye gidan maji kuma Allah sa na samu ganin Bashiru mai anguwa wanda za mu ji da bakinsa yadda su haga damanar bina da kuma irin fatar da ake da ita. Assalamu alaikum. Sunana mai anguwan gidan maju nan kasar don ɗaya sarkin adar. Mun yi godiya ga damana bana mun gode Allah maɗaukakin sarki da ya gwana mana ga rana kuma mun ji daɗi kuma abinci alhamdulillahi damana alhamdulillahi Allah ya samu albarka gero da komi mun samu gwargwado Allah samu ga alama za a samu insha Allah iyaka wa da Allah ya gwada mana mun same shi Allah ya sa rabon mana shi kai mana shi lahiya ya sa rabon mana don sanin da kawai annabin ka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh amma a cikin harama shi kuma mun samu matsala wadda ta taho gare mu taban na ruwa mun sa shinkahi na rani mun yi waci kuma sosai sosai kuma Allah ya kadar Allah ya kawo matsaloli ni da kaina ina daga cikin su waɗanda insha Allah in don buhun da kai talatin do yanar ke min cikin ruwa yanzu kuma mutane da yawa akwai iri na har mai ɗari hamsin sittin duk akwai na ƙasar ɗin ɗari. Tumango akwai wani abu da ba a saba gani ba kamar shekarun da aka hito baya duk aka ga alamun abinci ko da mana ta faɗi abincin da aka so ana samun farashin shi ya sauka amma bana gashi har yanzu farashin bai sauka ba ko akwai kilo wani abu da ka gani ya kawo haka. To abin da kawo haka al'amari na daga ubangiji ya taho saboda shekara duk an haka irin haka haƙi sun ka fara zaga kai haka misali kumshi ma in sun fara zagaya insha Allah haƙi za su haɗi waɗanda an mawadata gare mu suna iya wanda ka sussukawa sai ya buɗa in suna tsada suna ɗari biyar haka ɗari hudu sai ya maishe su ɗari biyu ko ɗari uku to bana ba mu samu haka nan ƙwarai ba amma alhamdulillah duk da haka nan wasu na son fara. Ah, sunana usman ibrahim augi ni manomi ne ko ma'aikacin gwamnati. ya za ka bayyana yadda damanar bana ta zo a wani irin alamu aka gani dangane da abincin da aka noma idan aka kutanta da shekarun da suka gabata to a hakikanin gaskiya damanar bana sai dai mu ce alhamdulillah don akwai alamun kyautatuwa na yanayin abincin da muke fatar za a samu insha Allah saboda an samu ruwan sama kuma an samu yanayi mai kyau wannan muna hasashen cewa in Allah ya nufa idan lokaci yayi da yake ma wasu sun fara girbi muna sa ran cewa abinci zai samu fiye da sauran shekarun da suka gabata da yake shekaru da dama idan aka kai wannan lokaci an fara girbi gero ne ko makamata haka abincin da aka suwa ana sa ran farashi ne dan sauka saboda sabo ya fara shigowa yayin nan shi a wannan shekara. to a gaskiya wannan shekaran akwai bambanci bambanci kuwa ya samu asali ne saboda wasu matsaloli wanda su suka kawo cewa ko da an samu abincin a wannan shekaran yana da wuya ya zan cewa abincin ya wadatu ko farashin shi ya sauka misali na farko za ka ga cewa akwai karancin abinci a wannan shekarar bisa ga sauran shekaru domin abincin da aka noma a shekarun baya wannan matsala ta annobar coronavirus ta sa mutane sun kasa fita su yi noma ga rani da lamina. so an cinye abincin da ke cikin rumbunan ajiya sannan wannan da muke tsammanin zai shigo ko da ya shigo ba wani dogon tasiri zai ba because har yanzu mutane na cikin yunwa so wannan yana ɗaya daga cikin dalili dalili na biyu shi kuma shi ne bangaren gwamnati alhaƙiƙanin gaskiya a shekarun baya mun san cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta ko a wannan lokacin mun san gwamnati ta yi nata amma kokarin da gwamnati take yi bai wadatar yadda manoma za su samu sauki wajen takin zamani maganin feshi maganin kwari da sauransu akwai manomi ya dubu saba'in misali a karamar hukuma sai ka tarar wanda zai samu tallafin gwamnati bai kai mutum dubu goma ba so yaya ake tunanin a samu abinci wadatacce wannan kaga zai kawo illa na uku wannan matsalar kwari kamar yadda na faɗa a cikin dalili na na biyu ta fara illa a cikin wannan shekarar mun samu rahotanni akwai kananan hukumomin da kwari za su zo su cinye abincin gona tun da ba wannan ma kaga zai ba manoma tsoro cewa abin da suke tunanin su samu ba za su same shi ba kuma wannan ya yi tasiri kwarai ga sa abinci a halin da ake ciki ana tunanin muna cikin kaka amma abincin ya kasa sauka a irin farashin da yake a cikin rani wannan kaga akwai matsala akwai kuma rashin tsaro wanda kowa ya san kasan nan irin halin da muke ciki especially a arewacin najeriya kowa ya ga manoma sun kasa isa gonakinsu because zaka iske gagonaki nan daji bila alalan amma mutane ba za su iya fita su yi noma ba suna tsoron karka je wajen bila abin da ka ci ka rasa rayuwarka masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da baya shi ne ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uwa. To madalla yanzu bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ko shakka babu bayanar faifayen bidiyon Mamman Daura ta yanar gizo yana yin waya ya tabbatar da cewa kalaman da ake yadawa na cewa ya kamu da cutar coronavirus kuma yana jinya a Ingila zance ne kawai da ba shi da wani tushe. sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa da fatan kun wani lafiya allah ya sa haka amin tabbas ko shakka babu ci gaba da shiga wata hali ta aljannan waina sama zafi ƙasa zafi da talakawan najeriya suke ciki wallahi abin takaici ne kwarai da gaske duba da irin talaucin da gwamnatin najeriya ta muhammadu buhari ta jefa talakan najeriya allah dai ya kyauta Shiko Malam Usaini gote Karasuwa daga jihar Yobe cewa ya yi. Salam VOA Hausa. To, gwamnatin jihar mu ta Yobe, mun ji kin sanya ranukan ga ƙananan hukumomi a watanni uku masu zuwa. Don haka, mu talakawan ƙaramar hukumar Karasuwa babu wani abin da jam'iyyar APC za ta mana wajen tsayar mana da ɗan takara mu ba ruwan mu da inda ɗan takara ya fito muddin dai mutum ne mai kirki shi za mu zaɓa don ya kawo mana abubuwan ci gaba wanda za mu daɗe mana amfana To sai kuma sako na gaba daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya. Shi kuma cewa ya yi salon muryar Amurka a yau ina so ku faɗa wa shugaban ƙasa tare da gwamnonin tarayyar Najeriya 33 da ma ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma shugabannin ƙananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya baki ɗaya cewa shin ko sun san irin matsanancin halin kuncin rayuwar da talakawan ƙasar nan suke ciki kuwa inda magidanci da iyalansa ke kwashe har kwanaki uku ba tare da an yi girkin gidansa ba. ga sakonmu na ƙarshe kuma daga shehu adamu rijau shi ko cewa ya yi najeriya kenan an hana shigowa da abinci daga waje amma kuma an kyale ana fita da namu abincin zuwa waje wanda hakan kuma ya sa abinci ya yi matukar tsada a ƙasarmu allah ya kyauta kuma allah ya jigan talakawan ƙasarmu To ma da lamun kuma koda da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. A gaida Hadiza Kyari da wasikun masu sauraro. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na gaba labaran duniya a takaice. shafe kwanaki uku ana tattaunawa tsakanin sojoji da jami'in ecowas a kasar mali domin samar da maslaha bayan juyin mulkin kasar har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu gwarzon guje-guje na duniya usain bolt ya kamu da cutar coronavirus ana zaman ɗarɗar a jihohin texas da louisiana na amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin laura wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau Masu sauraro da haka muka kawo ga mu na ƙarshe sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu an jima kaɗan cikin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Godiya ta musamman ga abokiyar aikin tawa Madina Ɗahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin. sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.